Yunkurin gwamnatin jihar Kaduna na ciwo bashi domin gudanar da wasu ayyuka a jihar Kaduna na ci gaba da gwara kawunan 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar Kaduna. Tuni ma dai wasu masu jingina jinkirin jawo wannan bashi a kan sanatan shiya ta biyun jihar Kaduna sanata Kwamar Shehu Sani suka yi zanga-zanga a garin Kaduna. Hajiya Saratu Abdulaziz na cikin matan da suka yi zanga-zangar kuma ita ta yi wa manema labaru karin haske. A matsayin shi ya yi mana alƙawarin cewa zai kare darajar mu, zai kare martabar mu, kuma shi yake ciyar din kwamitin da ake karɓan wannan bashi. To menene illa a cikin gidan ya sa hannu? Har iya sa mu sauran jihohi mu ne ba zai iya sa mana hannu ba. Abu ya zo da za a mana aiki da mu? ya zo kuma ya ce shi ba zai yi ba saboda wani dalili nasu na can cikin karkashin zuciyar shi da bai ma bayyana ya ce ga abin da ya sa ba zai yi kuma an san duk wata jiha tana karban bashi ba wai akan Kaduna kaɗai aka fara ba. Sai dai kuma Kwamar Suleiman Ahmad ɗin da ke taimakawa sanata Kwamar Shehu Sani a harkokin siyasa ya ce yana ganin akwai wata kwantacciya. Abin da su bincika ba shine ba su bincika cewa jihar Kaduna ne kaɗai ba a bata ba. Na tabbatar yanzu akwai jihohi da suka kai goma wadda yake ba a basu ba. Me yasa waɗanda suke zanga-zanga suke ɗaga fosta da kuma suke kirare na wani idan ana nema akan cewar ana so a kalubalanci sanata shehu sani ne to a kalubalance shi inda ya yi kurakurai amma idan ana kalubalantar shi sannan a zo a cikin tararruka ana raba kuɗi ana ɗaga fosta na wani ana ce shi ne ya kamata ya zama sanata to ya koma kamfen ake ba kalubalantar shehu sani ba in yau wata jiha tana neman bashi aiki ne nasa ya dubi wannan takarda da ake neman bashi ya ba da shawara akan cewar wannan kuɗi ga abin da za a yi da su idan ita wannan jihar ta rubuta ga abin da za ta yi. Dama dai yunkurin ciwo bashin da gwamnatin jihar Kaduna ta yi ya jawo hankalin wasu 'ya'yan jam'iyyar APC da da su aka fara wannan gwamnati ta Malam Nasiru Ahmad 'yan Rufa'i kafin karta layi da gwamnatin irin su sa Jalal Faladin da ya ce a gaskiya babu dalilin ciwo wannan bashi ma. Kamar yadda muka sani jihar Kaduna dai a daidai wannan lokaci ita ce jiha ta biyu akan maganan cin bashi banda jihar Legas kenan. A an yi gwamnoni guda goma sha tara a wannan jiha. A cikin shekaru hamsin sun ciwo ma jihar Kaduna bashi akalla na naira wato biliyan tamanin. To amma yau an wayi gari gwamna kwara ɗaya tilo a cikin shekaru uku yana so ya ɗauko ma jihar Kaduna bashi na zunzurutun kuɗi miliyan ɗari uku uku da hamsin ta dalan Amurka kimanin naira biliyan ɗari da ashirin da biyu. Aka zo mai girma shugaban ƙasa ya ba da bail out kashi na ɗaya kashi na biyu aka ba da kuɗin Paris Club kashi na ɗaya amma duk da haka gwamnatin jihar Kaduna sai ta ce babu kuɗi. Amma dai ana ta zuba aiki a jihar. Wani aiki ake zubawa. Sai dai kuma ɗaya daga cikin 'yan majalisar wakilan tare Najeriya da suka fito daga Kaduna Malam Abubakar Muhammad Mamadi na cikin masu ganin cewa ya kamata a ciwo wannan bashi tun da gwamnatin jihar Kaduna na aiki ne don ci gaba. Jihar Kaduna ce ta farko wacce ta kai ainihin ta cancanci ma bata wannan kuɗin kuma ana ta cece ku ce akan maganar kuɗin wannan kuɗin da malam Nasiru Alfa ba ɗiba shi zai kai ma ayan shi ko kannan shi ko jikokin sai amfani da shi ba za ma al'umman jihar Kudu ne aiki da shi cewa suke ai ba ai bayanin aiki na ra'ayi wani bayanin za a yi wanda ga ayyuka nan already a ƙasa ana yi ba kwa gudun a ce yanzu kuna so a ƙara ciwo bashi a daɗa durƙusar da jihar musamman ganin an ce za a ɗauki lokaci kafin a gama biya abin da za ka da bashin nan ba babu ruwa a cikin ta abin da aka ba jihar Kudu ita ce za ta biya kenan da a ce wannan neman bashin ta gurin ku zai biyo ku 'yan majalisa majalisar da kuke tare da malam maka mai hannu za ku wallahi tallahi in da kuɗi ni kuɗi na ma nan in fasa in za su ajar karnan iya bada ita ba ma a ciwo bashi ba Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya